zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shirin domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. daga nan sashin hausa na gidan rediyon kasar sin katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen alhaji zakariya umai tsuntsaye unguwar mu'azu kaduna tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da ɗan fulali mai tambola maraɗi jamhuriyar niger da alhaji abdullahi gwarzo ministan da ba a canzawa da kuma malam malam mai zanen hula gololo da baba shugaban talakawa kaduna da isa yaro mai buga bautar gashuwa da el yakubu mai kuɗi mai ziza kaduna da kuma Muhammad Gande Fire Service Sokoto da PRO Yunusa Alhassan 1004 Victoria Island Lagos. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Hajiya Larai Magaji ba Dikko mace mai kaman maza. Da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Zakariya Ume Tsuntsaye, anguwar Mu'azu, Kaduna, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato yahaya muhammad maina CRI New World Listeners Association a Gumel jihar Jigawa ya kuma buƙaci da a gaida mashidda. Nuruddin Ibrahim Adam da kuma shugaba Alhaji Ali Kiraji Gashuwa jihar Yobe yana gaida shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto da shugaba Malam Malam mai zanen hula Gwalalo da kuma shugaba Muhammad Idi Gargajiga a Jeka da Fari Gombe. har ila yau ya ce a gaida mashi da shugaba sabo bawa bako na kaduna da shugaba malam yahaya akwanga da shugaba na madina yahaya da kar senegal da shugaba malam sanusi chen na nan sashen hausa da daukacin ma'aikatan sashen hausa da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba yahaya muhammad maina new world cri listeners association a gumel jihar jigawa tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Hassan Muhammad Binanci da ke unguwar magajin gari a Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta. yana gaida comrade murtala sc sokoto da husaini muhammad gwadaba sokoto da atahiru hashim garin yarima taraba da abubakar lawal abubakar daura da anas saminu ja'yan kano da kuma anas idris gada sakkwato da fatan dukkansu su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine hassan muhammad binanci unguwar magajin gari a sakkwato tarayyar najeriya masu sauraro ga faifanmu na farko estrela que cata a tá brilhar, linda mar, boa é areia que cata a tá moiar, espanhol desse mundo fora, só Vatimar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná gente nesse mundo fora. Só Rotimar, terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade. saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Toma, Dalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da abokansa Adamu Aliyu Amo Katsina da mai nasara nasarawa funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Aminu ɗan Kaduna Amana da Mudassir Sani birnin Kebbi da Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro Jamhuriyar Nijar da Hafizu Balarabu Gusau da Abubakar Lawal Abubakar Daura daga ƙarshe ce yana gaida Habibu Ibrahim Central Market Katsina da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ya hayya abubakar karfi malumfashi a jihar katsina tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen umar forever gashuwa a jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da badamasi aliyu rijiyar lemu da Adam A. Adam Gashuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Buba Mai Goro Gashuwa da Aminu Bukari da Koro Jamhuriyar Nijar da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma Yusuf Babaji Jalam Yana kuma gaida Shamaki Ubali Mai Lalle Kasuwar Gashuwa da Isa Ramin Hudu a Hadeja jihar Jigawa da kuma Isa Mai Kati Gashuwa. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Baffa Idris Askira da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Mai gaishe su shine Umar Forever Gashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kafin ku je faifai na gaba sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen shugaba Malam Malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya kuma bukaci da a gaida masa da malam malam mai kifi prp gama kano da malam malam mai kananzir kafin hausa da malam malam mai bako bajuga da malam malam mai wanki da guga sara da kuma malam malam mai katin zaɓe tsangarwa da malam malam mai zanen allo tilakko da malam malam direban fijo hadeja yana kuma gaida malam malam direban tuwai malumawa da kuma malam malam direba dango shira da malam malam mai agogo lodiyo kano daga ƙarshe ya ce yana gaida malam malam mai tireda sabaguwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine shugaba malam malam mai zanen hula bololo a jihar bauchi tarayyar najeriya ma sauraro ku saurari wannan faifai da ke bisa injin Foi tão so saudade estrela que cata brilhar, na mar, a areia, que cata moia, espanhol nesse mundo fora, só rotimar, teve pouco cheio de amor, nem morna tem coladeira, terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná desmaiado nesse mundo fora. Só Guatimã, terra pobre, cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor. Tem batu, tem funanã. Petit país, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime. To madalla. Gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Usman Shitu Mahuta ƙaramar hukumar Ɗandume a jihar Katsina tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Fatima Lui na nan sashen Hausa da Haruna Sha'ibu ɗan zomo da Yarima Muhammad KMSK da Mudassir Sani birnin Kebbi. da Hussein Sani Tsafe da Lirwanu Ashiru Fulatan. Yana kuma gaida Isa Ramin Hudu Hadeja da Rilwanu Tijjani Askira da kuma Bilyaminu Gambo Konkol. Daga ƙarshe ce yana gaida Umar Idrisa Askira da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman Shitu Mahuta, ƙaramar hukumar Ɗan Dume a jihar Katsina, tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karbo daga wajen alhaji haruna bby tarmasuwa gamawa jihar bauchi tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da alhaji adamu mai kifi tarmasuwa da baba yau sabon layi tarmasuwa da hajiya asaban alhaji haruna bby tarmasuwa da kuma alhaji isa lawan girgir dan masanin girgir da shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da muhammad awaisu kafin ta gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine alhaji haruna bby tarmatsuwa a gamawa jihar bauchi tarayyar najeriya kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaban masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon ƙasar sin a jihar sokoto tarayyar najeriya shugaba bello abubakar malam gero ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba ali filasko bakanikin mota mara sakkwato da alhaji mani kalge mai rubutun layi bunkari sai sula galadiman yalwa gadan sakkwato da shehu sarkin karma kwarnawa sakkwato da ɗahiru kafinta rungumi sakkwato da kuma alhaji malami ɗan ba fashi ciyaman nurtw sakkwato Yana kuma gaida Rabi'u Kurya mai sai da kayan mota Legas da Alhaji Dan Ige mai gado da Kabit Sokoto da kuma Alhaji Dan Kane nazari furniture kofar Taramiya Sakkwato. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Abdullahi Sale Gobirawa Sakkwato da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo daga wajen baban gida mai 'yan kunne tudun wadar jau jihar Niger shi ma a tarayyar Najeriya. Ya kuma bukaci da a gaida masa da janar sakatare Musa mai rariya sabon garin Rijau da labaran mai ƙwarya roƙon Allah mai hana mugun aiki sai Umar Shirme Doruwan Malalata Bangi jihar Niger da kuma Usman Tanimu TV and Radio Babban Dodo Zaria da nan Madina Ɗanladi Dakar Senegal da Aminu Kano Kano mai nama Kaduna da baban gida mai albasa Caranci Katsina da Alhaji Gambo dan Fas dan Saran Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine baban gida mai yan kunni tudun wadari jau jihar Niger tarayyar Najeriya. Masauraro ku saurari wannan faifai da ke bisa injin. Ni zane in gano Suraki Aminu amma na sarkin zazzau. Ne zane in gano, Suraki Aminu amma na tsarikin zazzau. Yau Allah shi maka tsarikin zazzau. Ka gade hankuri, kara matsawa gadon ga. katsinawa bare bare malla bakin ɗiyan sarauta zazzau. Don mai jiran gado ba ta kara yau kasa ga'in bayanka, ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin zazzau. Gurnanin zaki aka shakka. in yayi yunkuri sai kaga yayin yara yara do sun kwanta ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin turaki mai taimakon musulmin Allah do wanda ya tawo turaki yana taimaka ne ngano turaki aminu amma zana to Dalla, kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraron mu ne yau da kullum wato Comrade Abubakar Adamu Jalingo unguwar Maji Daɗi Jalingo jihar Taraba. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Vice Audu Hassan Ciyaman Zone 3 Bali da kuma munka ila Baban Hajiya unguwar Maji Daɗi. da Abdu Gombe Kafinta Garba Cede da kuma Abdurrahman Umar Jarumai TSBS Jalingo. Yana kuma gaida Habu Dalib mai wake Ibrahim Taiwo Road Kaduna da Bala mai kayan zaƙi hanyar kefi a Kwanga da Ustaz Dini alƙalin Gotal Club Mayo Balwa sai Salisu Suleiman Mayo Balwa da kuma Ahmadu mai guga PRO gotel Mayo Balwa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya gaishe su shine comrade abubakar m adamu jalingo anguwar maji daɗi jalingo jihar taraba kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen masu sauraron mu na yau da kullum wato haruna Chaske a sabuwar gandu baban walid da kuma haladu garo mai shayin kwallana na asali tukunta kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da sakatare usman mai injin sharaɗa da pro adamu mai injin sharaɗa da shugaba musa tela ɗinki ba kuɗi a jiya da kuma lawal injiniya daf katsina road sai odt umar monita mai nama da alhaji ali reka fegin sanusar sharaɗa da likita abbarori layin kasuwar mata fage da alhaji halilu datti Yola, baban nabila takuntawa da alhaji sani usman togai gumel jihar jigawa daga ƙarshe kuma suka buƙaci da a gaida musu da uban bini da nura mai albasa sharaɗa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne haruna caske a sabuwar gandu baban walid da kuma haladu garo mai shayin kwalla na asali takuntawa a jihar Kano tarayyar Najeriya Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Rilwanu Fajaldu a ƙaramar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Rilwanu Fajaldu da kuma Ibrahim Sanusi mazaunin Sulaija Abuja da Ummu Zaidu Balako sabuwa birnin Kebbi da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldu daga ƙarshe kuma ta ce ba za ta manta da hajiya gambo mamman gusau zaria ba da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce fatima rilwanu fajaldu ƙaramar hukumar dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Usman Shitu Mahuta da mai nasara Nasarawa Funtuwa da Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Haladu Muhammad Musa Bajoga da Sade Sa'idu Daura da Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da kuma Attahiru Hashim garin Yarima da Rabi'u Sule Taura da Sagir Musbahu Daura Dole da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Yusuf Muhammad Gagarawa a ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawa tarayyar Najeriya. sauraro ku ji wannan faifai. Turaki ka bani kyauta doki. In za ka ban kuma, hmm. a kira wani baba sai na zaba. Eh, ‘Yan sarki sun na mutane, ‘yan sarki sun na mutane, ‘yan sarki sun na mawaƙa, sun maishe mu ba mu san komi ba in za su ba mu kyautar doki wai su ramamme suka ba mu ko wanda bai gani shi ta hawa ina buga mai mara ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin zazzan to ka bani sai na zaba ina ga bai me raki ina ko sake shi na garka baba idan za ka bani sai na duba ina ga bai me raki ina ko sake shi na garka da Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Odita Janar Muhammad Gande Faya Service sakkwato ya kuma buƙaci da a gaida masa da Muhammad Dan Fulani mai tambola maraɗi Nijar da sakatare dan magaji kafinta Lulu Bodinga da Ahmadu Altine Injameni Chadi da likita Abba Rori layin mata Kano da ma'aji Badaru mai gwanjoji maita. yola da kuma sakatare ma'aru makaho yankara sai ali lasko bakanikin mota more da na madina haya da kar senegal da pro na lado mai albasa mamaso agege daga ƙarshe ya ce yana gaida jibril garkuwar barnawa kaduna da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine auditor janar muhammadu gande fire service sokoto tarayyar najeriya daga jihar sokoto na gangaro na koma jihar kaduna a birnin zazzau na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen ibrahim zubairu othman shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a kofar fada bambale zaria jihar kaduna ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba bello abubakar malam gero jihar sokoto da shehu abubakar cinade gombe da shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta jos da ɗan fulani mai tambola jamhuriyar niger da alhaji adamu sarkin barikin ladi jos da kuma garba lolo ɗan haya barikin ladi jos sai abdu baba fawa durumin mai garke cikin birnin zazzau da kuma yakubu yusuf bambale a fce zaria da fatan sun ji za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaisai su shine ibrahim zubairu othman kofar fada bambale zaria da haka muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ta sada na da kuni fatima inuwa jibril na karanto daga nan birnin beijing allah ya ba mu alherinsa ne zane in gano Gashi mai taimakon musulmin Allah. Do wanda ya taho, suraki yana taimakan shi ya kan shi. Yo Allah ji kan kan giwa shehu, domin shi ya sani ga hanya. Ya ce mini mamman sani, mamman dawo ka masana. in Allah ya so ya yarda mu za mu taimaka maka kullum in waƙa ta samu kaita in ba ta samu ba kaita sana'a shi ne ne ka gani banda maso ijahanmu bayan shi ne zane in gano raki aminu matuƙa Allah ya buɗa ma taimaki al'umma su ji daɗi inda ranka su ce ka kyauta in ma ba ka ce ka kyauta. Kowaye taimako, jalla yana taimakon shi har shi, ni zane in sarki aminu amma zana sarkin zazzau. Nuba jo sani ya gode. Ko yaushe ya gana baya bari wuce shi sai ya bani. Nuba ba jo sani salati man ya kyauta sai in yi godiya saboda tura kiwon mazana na sarkin zazzau iyan zazzau sani ya gode na gode mai. Sai in yi godiya, saboda tura kiwon maza na sarkin zazzau. Ni zane in gano, turaki aminuwan maza na sarkin zazzau. Dan madamin zazzau na gode mai. Sai in yi godiya. saboda tura kiwon maza na sarkin zazzab. Hasan Katsina sani ya gode. Sai in yi godiya saboda tura kiwon maza na sarkin zazzab. Turaki mai taimakon musulmin Allah. Do wanda ya tawo. Turaki yana taimakashi.

ba za kara yau kasa ga'in bayanka, ni zane in gano, turaki aminuwan maza na sarkin zazzau. Yau Allah shi makasa sarkin zazzau. Ka gadi hankuri, kara mata